أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من sake miƙa godiyarmu ga Allah wadda ya ka mu wuni na 22 a cikin watan ramadan hijirar mangan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 da arba'in wadda ya daidai da 27 ko ga watan mayu iladiya ta 2019 yau ma ga yi cikin ikon Allah da ya dare a gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka ɗaya jiya mun ɗaya a kan aya ta saba'in da biyu saba'in da biyu za mu tashi kan aya ta saba'in da biyu ya ayi wannan biyu ko muna fatan Allah ya muna muwafaka wajen fahimta da karanta abin da yake shi ne daidai da kuma bayyana ma'anar abin da yake shi ne daidai sai Allah ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله تعالى يقرأ مسلمة يقرأ النبي da kansa ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidul kubba ga yaƙi gafare wal munafiqina da munafiqai wa glub alaihim kuma ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam kuma ka sanar da su ko sani cewa makomarsu ita ce wutar jihar ba zai sai ciyar da wannan makoma ne Allah ya raba mu da wutar jihar shi da malamin sai ya ce ya ayi wannan biyu jahilin ku fara saifi, wal munafiki na bin lissani wa hujjati ya ce ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai da takobi wal munafiki na bin lissani su kuma munafikai ka yaƙe su da harcanka wal hujjati da hujjoji ana ka kawo musu dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa abin da suke yi suna kan kuskure sannan ka bayyana waɗannan hujjoji da harcen ma kafirai a yi amfani da mukami a yake su Allah ta'ala ya ce waglus alayhim ay washdid ala kulli fariqain mana yace abinda Allah yake nufi washdid alayhim ma'ana kowanne bangare daga cikin bangare biyu munafikai da kafirai da Allah ya ce ka yage su Allah ya ce ka tsananta musu don me yasa Allah ya ce wa ma'awawan jahannam domin makoma su wuta ne wa bisan masir jabba wannan makoma ayan mukarrarun mun tabbatar su jahannam ita ce wuta jahannam wa bisan masir jabba wannan makoma ayan masirin makoma su ala nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu ahmad wa ghayru an anas an jawo mu hadisi daga annabi Allah ya ƙara yarda gare shi cikin hadisin da Imam Ahmad ya bi nan shi cikin musnad ɗinsa da wasu daga cikin malaman hadisi daga Anas dan Malik Anas dan Malik yake cewa annabi ya ce jahidan jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum Allah ya ce ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku da kawo kanku da kuma har tsara ta ku ga kenan dan adam ana so ya fitar da kuɗinsa sa yayi abubuwan da za su tabbatar da wannan musulunci ya je da kansa yayi abin da zai tabbatar da wannan musulunci sannan ya yi mai ya kuma yi amfani da harcensa wajen bayyana dalilai da hujjoji wanda za ka kalubalanci mutanen da suke ainihin mai fito na fito da wannan addini a ilimince ku mai wannan da mana manzo na karantar da mu cewa lalle mu je mu ilimi mai karfi idan za mu iya ba da dalili da zai gamsar da duk wurin mutum da yake shakka akan wannan addini ba ka iya ba da dalili a mutum ya gamsu idan ba ka karatu na fatan fahimtar karatu da shi ake iya zuwa kowace irin ƙwallon daraja yadda kuke kasashen duniya wadda ake koyi da su ba komai sa ake koyar da su ilimi sun kure a ilimi duk abin da ba ka zato sun yi ilimi a kansa sun bincike a kansa sun san gaba da bayansa suna ciki da wajensu. abin da zai karantar da kai wannan shi ne yanzu ku ɗauki wannan duniya ta duk gunda ka taka kafa haka gurin yana da namba sunan namban coordinates duk gudda ka taka ɗabar bincike da ilimin sun san coordinating wannan mara idan ana so a iya tracing ina kake idan aka amfani da coordinate idan wani ba da coordinate kun da kake sai dai a zo kawai ka ga mutane sun zo da sun sami ba ta da kasu mai yau saboda ƙwarewa a ilimi to ka ga duk abin da suka bayyana maka za ka iya gamsuwa da haka ake so musulmi na ƙwarai ya yi ƙoƙari ya ƙware cikin ilimi kowane irin ɓangaren ilimi malamai suka ce aljihadu salatu tuwa shi jihadi da kuka ji ana cewa mutum ya yi nau'i uku ne jihadin aduni al ya ɗan abokin gaba wanda yake bayanan ne kai ɗaya. shi ne kamar kafin kamar munafiki wayannan kai ɗaya ana son su a fili suke ba sa ɓoye ainihin adawarsu wayannan kai ɗaya ana su. sannan ya ce wa jihadu shekar da yaƙi da shaitan kaga shekar ba ka ganin su to da ya za ka yaƙi da shi ne sai ka san shekar ɗin ne makamansa da yake yaƙar ɗan adam da su al'imam ibn al-qayyim jawziya cikin littafin sa al-wabil sayyid min al tayyib yace shaitan yana da ainihin wasu ababen da yake taimaka kansa eh idan adam su yace makamansa ne da yake amfani da su yake yaƙar ɗan adam to idan kana so ka iya yaƙar shaiɗan sai ka san wannan makaman shaiɗan ɗin sai ka tare su kai ɗin kar samu dama a kanka da su menene nan makaman ɗan na farko suka ce algaflatu ne mutum ya zama rafkananne duk wanda ya zama rafkanannen mutum kullum dubbin kiɗa kana ne duk waka kana nan duk sabon Allah kana nan filin ballo kana nan kallon talabishin kallon waya ka zama ba ka karatun ƙur'ani ba ka zikiri ba ka sauran ayyuka to wannan makamin farko da shi ɗan zai amfani shi ya ci galaba a kai shi ne sai ya jefa maka gafla ta zama mutum ba abin da kake iya yi wannan shi ne sa na farko sai da haka musulmi idan har yana so ya ƙi shi ɗan sai ya cire wa kan sarautarwa to ya yara ka ta kanka ka zama mutum faɗakakke ba rafkanan ne ba sai ka riƙe karatun alkur'ani sai ka riƙe azikar sai ka riƙe ibada sai ka zama mai kula da addini sosai sai zama kai ba rafkanan ne ba ne abu na biyu da yake amfani da shi ya ɗan adam suka ce shi ne sha'awa makami ne na shaitan duk yadda kake zai iya sa ka sha'awa to sha'awar nan bangare da yawa kai sha'awar mata kai sha'awar kuɗi kai sha'awar mulki kai sha'awar shugabanci kai sha'awar kaza kai sha'awar kaza wanda yake neman tsira dole sai ya tanada wa kansa wannan mai makami da zai rage sha'awa ko mun karfinta tare da shi idan dai kana so ka iya yakar shaitan sai ka samu cewa lalle duk sha'awar da za ta iya zuwa gare ka sai ta fi ƙarfinta amma in baka fi ƙarfinta ba to shaɗan zai iya cin nasara a kan abu na uku da yake ainihin mai cin galaba a ɗanɗan shi ne ce ma'asi alma'asiya idan ya gwada ka a rafkanance ga cewa kai ba rafkanan ne ba ne ya tura maka sha'awoyi nau'i daban-daban yake cewa sha'awa ba da ta tasiri a kanka to yanzu me zai sai ya kawata maka sabon Allah nau'i daban-daban ga su nan ko ba su da sabon Allah yana nan kashi daban-daban wani sai a sawa sabon Allah a cikin tallan kwallo ne da rana yana gindin kwallo da yamma yana gindin kwallo tsakiyar da yana gindin kwallo bai da lokacin duk tayin tebul da aka fitar na La Liga ne na European Leagues ne na waye na waye na Afirka ne na Najeriya ne duk ya kiyaye komai daga daga wannan lokaci sai wancan lokaci daga wancan lokaci sai wancan lokaci ku ga shedan ya riga ya ci galaba a kansa ya sa masa mai sakon Allah ta hanyar kallon kwallo wanda kuma a yau yan kaɗan za su iya kuta a wannan babu kuta da yan kaɗan ne abin da zai karantar da ke wannan duba wani za a ce za a yi sallar la'asar a magariba amma a dab da sallar magariba sai a sa lokacin kwallo zai yi lissafi zai ce ai za a haɗa ana haɗa magariba tana yi to sai ce bai shiga da alwala gun kallon kwallon ma wani kuma da ya ɗan kiyaye addinin kenan ce bari mu shiga da alwala ana fitowa sai mu gudu masallaci shi ɗaya ya ci nasara in ka mutu a wajen fa eh kuka shi sa sai kawata ɗan adam saƙon Allah makami ne da shi ɗaya ke amfani da shi ɗan kuka akwai yaƙar shaiɗan to ɗan adam ba zai iya yaƙar shaiɗan ba sai ya kame waɗannan makamai na shaiɗan da yake amfani da su ya zama na kai ba rankanannen mutum ba ne ya zama na duk sha'awar da ta buga a cikinta ya zama na kafa ƙarfinta sannan dukkan sako baya burge ka duwani abu na saƙon Allah ya zan baya burge ka mutum shaidan cewa yi a cikin nau'ukan abin sako a ciki akwai fari da bakansa da ya riƙe ya ce akalla kaɗan ne yake jawon nan fari da bakan ya harbi mutum da ita bai same ta bai samu mutum ba za ka ce menene ya ce mace ita fada cikin saƙon Allah kaɗan ne za a game mutum an shekan ya ja kuwa da baka na shekan ya harbi mutum mutum ya tsallake so in har kana so ka iya yaƙar shekan to sai ka kare kanka daga wa'ancan makamai na shekan wanda yake samun su a cikin ɗan adam kai ne kake tafi da wa'annan makaman kuma da su yake amfani ya ci nasara a kanka su ne me rakkanuwa sha'awa sabon Allah da aka mu yi ƙoƙari mu nesanta kanmu da rakanwa. ɗan adam zai fitar da kansa daga rafkanuwa ne idan yana yawan kula da addini idan kana kula da addini to shaitan ba zai sami nasara a kanka wata bangaren rafkanuwa dan adam kuma zai iya ban zai iya samun kansa ya biyo kansa kariya daga sha'awa idan yana yawan tunan girman Allah da jin tsoron Allah da hana abu da ana ransa abu don yana tsoron Allah to tsoron Allah ko bai samuwa idan mutum baya ibada baya bautar Allah shi sa malamai suka ce al'imanu yazidu wa yanqus shi imani yana ƙaruwa, yana raguwa yazidu bi ziyadatil amal imani yana ƙaruwa da ƙaruwar aiki wa yanqusu bi naqsil amal kuma yana raguwa da raguwar aiki so idan ka zama mai ƙoƙari a cikin addini kaga ka hana kanka rafkurma sannan wannan abun zai samar maka da tsoron Allah idan ka da tsoron Allah duk girman sha'awar ka kuma ka fi karfin ta duk karfin sha'awar ka ka fi karfin ta don tsoron Allah ka zai maka ne zai maka jagoranci ya hana ka fadawa zuwa ga abin da ranka yake so abin da yake so shine mai shine sha'awa din ko to Allah zai baka kariya daga shi saboda yawan ibada da kake yi sannan na uku shine kuma ba za ka yi sha'awar sabon Allah sai da kasar sabon Allah halaka ne ba za ka yi sha'awar ka fada cikin masu mai sabon Allah ba to wannan duk wanda ya kiyaye wannan zai iya yakar shaidan shine yaƙi na biyu kenan cikin jihari da ake bai jihari shaidar dan adam sai ya yaƙi shaidar da aka mu dage mu yaƙi shaidar Allah ta'ala a wurare da dama ya gaya mana shaitan abokin gabar mu mu ma mu rike shi abokin gaba to ta yaya za ka shi shaitan abokin gaba ba ka da addini kai nan mutum ne kai kuma duk cikin ka ya cika da sha'awa zuciyarka a cike take da burace-burace eh duk wanda zai bari zuciyarsa ta cika da buri ina so na yi kaza ina so na yi kaza ina so na yi kaza zan yi kaza wani ya sa riga kaza wani ya so mai ya hau mashi kaza wani mota kaza yake wani ya gina gida iri kaza duk sai na irin su shi irin sha'awa ta cinye eh eh damuwa ta samu Allah ya kare da haka wanda yake so ya shi shedan dole sai ya san wa'annan makamai da shedan yake amfani da su wajen yaƙar ɗan adam sannan sai ce nau'i na uku shine jihadun nafsi walhawa shi ne ya ƙarre da son zuciya wadda kuma shi ne mai wuya ko yawa yanzu nan za a ga abu wadda ka tabbatar ba haka yake ba amma saboda son rai sai ka zo ka tabbatar da shi eh? me ya kashe ƙasar nan ba son rai ba ne abin da ya kashe ƙasar nan kenan abu na gaskiya sai mutane su kauce masa sai zo su hau dokin su kawai sai su yi mutane abin da suka gada ba wai da suke kuma daga ba sai mutu zai muku ƙarya ya ce yana da na sanin bai sa ya kaza ko babba ne a cikin al'umma da kaza ya ce yana nadaman da ya sa ya kaza kuma tun a farkon lokaci ya san cewa yin hakan zai sa shi ya nadama ya sani amma saboda son zuciya sai ya rayu a kan da ka haka a addini kansa addini nan da wata ake ta samun kungiyoyi wani ya ce ni ɗan kungiya kaza ne wani ya ce ni ɗan kungiya kaza ne ya dan dusan zuciya mai kawo dinin musulunci ne ƙwaya ɗaya kuma abin da ya tabbatar da shi shine kitabu sunna duk musulmin kware, in dai ba son zuciya yake ba ya zo ya bi littafin Allah da hadisan manzon Allah annabi da zai bar duniya bai ce na bar muku wasu za su su jagorance ku ba su yi muku jagorancin addini cewa ya kawai na bar muku littafin Allah da sunoni na in kun yi riko da su kuna nan akan gaskiya in kun bar su kun kama a subul ƙananan hanyoyi to kuma halakar da kanku ta yau kuma dukkan musulmai wannan suke sabida saboda mai san zuciya da bin rai da aka mutu ya tabbatar aƙidar da yake kai ƙarya ce ba ta da asali a addini amma sai zo ya dawama a kai yanayi saboda yana bin son zuciyarsa Allah ya kare cikin suratul jasiya Allah ya karanta da mace a fara'aita ko من اتخذ إلهه أفرأيت من wa إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على wa وقلبه نعم وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يندبه جبا wadda ya riƙi abin bautarsa shi ne son zuciyarsa wa adallahu Allah ala ilmin sai Allah ya ɓatar da shi a bisa ilminsa wakatama ala kalbi ko wakatama ala sabbi Allah ya sa yimki a jinsa ko jahara ala basari gishawati ya sanya mai akan idanunsa wani yimki baya ganin gaskiya baya cin gaskiya ya sa zuciyarsa aka kule ta sai Allah ya tambaya ce fa man yahdihi min ba'dillah waye zai shigar da wannan bayan Allah ku ga babu so son zuciya abin da yake yi halakar da ɗan adam yake shi sa a wani hadisi annabi yana so yake ga sauran sarki mun dawo a ƙaramin jihadi sauran babban jihadi sabbin zai suka tsoron suka ce ah duk wani wani da suka sha kuma akwai jihadi da yawan sai ce shi ne ya ɗan zukatan ku yaƙi zukatan ku su tsaya akan gaskiya ku yaƙi zukatan ku su tsaya akan abin da Allah da manzansa suka ɗaya da ku kai wannan shi ne jihadi mafi girma bala yace wal mujahid ko al mujahid man jahada nafsahu aw fillahi azza wajal ya ce waye ne ya ce man jahada nafsahu duk wanda ya Shi ne mai kokari aw jahada fi fillahi azza wa jalla ko kuma je yi kokari don daga addinin Allah wanda ya ruwa ya ɗaukata kuma ku sani an tambaye Abdullahi dan Mas'ud ko kuma Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye manzon Allah ya ce sa'altun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi ne tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce ayyul amali ahabbu ila Allah ya tambaye manzon Allah ce ya manzon Allah wanda aiki ne ya fi so soyuwa a wajen Allah ƙala sai annabi ce assalatu ala ha, yin sallah a bisa lokacin ta kun kar mu wasa da sallah Abdullahi dan Abdullahi dan Mas'ud bai tsaye na mai ce summa ayyu sannan sai wannan aiki ƙala summa birrul walidaini sannan sai biyayya ga iyaye wani duk yake so ya tsira a duniya da lafiya to ya kyautata wa iyayensa ya musu da'a ya zaura da su da kyautatawa ya zaura da su da biyayya kar iyayenka su ce wane ya za ka yi kokori ko musu kar kai da su in ka san me matsayin iyayenka ko musu dan adam ba zai da iyayensa da ka duk abin da iyayenka suke bukata matukar bai saba wa doka ba to dole sai kai musu duk abin da suka faɗa menene wanda ya fi ƙarfi idan baban ka zai ce ka saki matar ka sai ka saki ta kun san dai alaƙar da yake tsakaninka da matar ka ba shari'a zai ka je ka saki ta wannan tun cikin shar'u min qabla na ko har zuwa lokacin cikin shari'ar Annabi Ibrahim ba ya je ziyarar ɗansa Ismail ba, ya zai sami wata matar sai ce ya ya tafi ta yaya ta ce eh, muna shan wahala muna kaza kaza muna kaza ta ba shi labari ce idan mai gidan ya zo ta ce masa ya canza ƙofar gidan ki ce masa ya canza wannan ƙofar gidan da ita ba ta zai ta aka ce saki da ya dawo ya tambaye ta akwai mutumin da ya ta ce wanda tijiya ya tambaye ni ya kaza kaza na faɗa masa ya ce akwai abin da ya ce mutu ya ce yace ya ce ka canza kofar gidan ya ce to ke ne ya yi, ce in sake ki dole kuma su ke wani lokaci sake dawowa ya zo ya sallama ya sami shi da wata mata kuma baya nan ya ya ta ce alhamdulillah a yi rayuwa ta tafiya nan mu ba kawai muna cikin rufin asiri da za ta za ta ba ce ta zo ta ce masa ya gyara ya rike kofar nan sosai ya gyara da ya zo shi ce mata ya akwai wanda ya zo ziyara ta ce wanda ki ya zo ta ce me yace da kika ce masu ta ce na ce alhamdulillah ya talaka kuma ya ce ka rike kofar ka gyara ta sosai ta ce ya ke ce ya ce rike ki kan mai wasa da ki ku ku gaba wannan tun gabanin shari'ar mutum akwai shari'o'in da an soke su to a shari'ar ma an tabbatar da wannan wannan ita kira shari'ar man kawo na ko shari'ar wanda suka zo gabanin mu to yanzu mu ma cikin shari'ar mafakon in baban ka yace sai ka rabu da matar sai ka sake ta eh kana son da mallabiya. inda annabi ka tambaya aka ce wani aiki ne Allah ya fi so a ce sallah akan lokaci ce bayan wannan wai ce biyayya ga iyayenka wani mutum ya fito ya zo gun annabi ya ce ya manzon Allah zan je jihadi sai annabi ya shi duba ya ce iyayenka suna nan da sai ce ya ci da koma ka je jihadi ka ka je ka yi jihadi ku duba daga karman Allah ba amma na ya ce masa koma ka je ka ce mu kiyanka ka yi kokari a kansu ka ta aiki har sai ka samu yaddar Allah a sanadiyarsu a duniya ba wanda za ka masa biyayya ka yi masa ka kyautata masa ka samu daraja lokaci ɗaya yaya ku karanta tarihin jureji ko eh? ku karanta tarihin waisul karni duk wanda a sanadiyar iyaye Allah ya daga daraja su Jurayj bawan Allah ne mai bautar Allah ya kuskure a mahaifinsa ta kira shi a uku lokacin ba da gangan ba yana cikin sallah ba da gangan ba ne yana cikin sallah ta zata ce ya jurej kuma ya shiga sallah ce rabbi ummi wa salat ce ya ubangiji ga uwata ta zo kuma ga shi na shiga sallah wanne zan yi sai ya ci gaba da sallah ke ma a hankalci ai sallar tare ko shikenan ta sake zuwa wani rana na biyu ta sake ce ya turai kuma yana cikin sallar ce rabbi ummi wa salati ce ya Allah ga na sallar da uwata ta me zan yi Allah sai ci gaba da sallar har sai da to so sai ce Allah ka jarbe shi da mata kuma wallahi sai da Allah ya jarbe shi me yasa za ta kira shi bai amsa ba ta ce Allah ka jarbi wannan da mata yana zaune a cikin ɗaki a tura da dukansu. dukansa ya ce mai faru a ce wannan matar ta ciki ta mutu ciki addu'ar uwarsa ne kana da uwa ta ta zage ka ko wani ma ya ce ba za a yi ba mama za ka ga rashin dukiya duniya wallahi za ga abin da baka taɓa tsammani ko uban kai sa ka aiki ka ƙi kai kana ga kawaye musamman yan boko ko yana ga shi ainihin ya uban ka ya fi ka ilimi tun da shi sa ka a makarantar har ka koyi ilimi inda ya gada ma sai isa ka ka zauna a jahilin gina ya fi ka ilimi da ya sa ka a makaranta su da ka karbi wasa da iyayen ku ga da ƙarshe mai yi sai da ya aika aka nemo gyatumas an kai shi kotu abinda za a yi kawai ya yi da za a yi masa hajji an kai shi kotu ya ce yana da gyatuma da Allah ne masa ita aka je aka zo da ya ce ya umar kin tuna rana ka za kin zo kin kira ni ban amsa ba ta cike eh. rana ka za kin zo kin kira ni ban amsa ba eh. rana ka za ta ce du'a ne wannan ce da za ki gida kin yi addu'a ta ce na yi maka addu'a ce to addu'ar ki ta kama kin ci Allah da rubai da mace gashi Allah da rubai ya ce abu ɗaya nake da abun ki yafe mun wancan laifi da na maki rashin amsa ba ki kira ni amma ba na kyamsa miki da gangan ne, sallah nake yi sai ta ce in dai wannan zai fitar da kai na haifin sai ce shi ke ta ba shi ruwa a hutu ya yi alwala kawai sai ya sauri da yana yi da sallah ce ya Allah abin da ke cikin cikin matan nan kawumarce shi faɗuwa ya babansa sai ya ya ce ha ah, jiran shi ba shi ne babana babana wani makiyayi ne ba ya fi shi babana cikin da ta wasu kusa yin Allah ne ko to amma su da ya ɗan yi umman ta kuskure Allah ya jarbe shi to ina kai da kuwar ka za ta ce zo kai kaza ta ce ba zan yi ba ya kake tsammanin rayuwar ka za ta yi albarka wallahi ba ka da albarka a rayuwa uban ya zo ya ce wane mun kaza ka ce ba zan yi ba ba ka da albarka a rayuwa Abdullahi dan Umar ya ce ya manzan Allah yanzu idan na dauki gatuma ta a wuya ne dawafi da ita ne sa'ayi ne ce safa da mura ne kaza ne kaza ne kaza na sauƙin nauyin hakkinta sai ce numfashi ɗaya da naƙuda da sai ba ku sauƙe numfashi ɗaya na naƙuda lokacin da za ta haife ka da kai ba ka sauke shi ba wanda ya je ya maka ya san mai wahalar aikin haji ka sa ya a wuya ko ka goyi takadan ba duk gunda yake na aikin haji ka je ka yi da ita sai ka tambayi annabi kace na sauke wani abu na haƙƙin mahaifiyata annabi ce numfashi ɗaya na haihuwa da ta yi ba ka sauke shi ka maka da iyaye ka je ka ci abinci mai kyau kuma ka tana shan wahala baban ka yana shan wahala ka je ka sha ruwan sanyi ka sha lemo ka sha nono ka sha mai wanda zai kai mata kunu wai ta tsohuwa ce eh matar ga ta ta mata a tamfa ta dubu talatin da gyawar da ta mata a tamfan dubu ɗaya ɗari biyar a yi tsohuwa ce ka san mai ba ka san matsayin uwar ƙawashi sa wanda ya san matsayin gyatumarsa ba zai wannan ko ya san matsayin mahaifinsa ba zai wannan hmm? ga kuma uwe su karni bai zamani da annabi ba amma annabi ya ba da labari a umar ɗan kaɗa ya ce wata nan kana zaune wata karamka za ta zo wucewa a cikinsu akwai wani mutum mai suna wasu arni in har ka haɗu da shi ga sifofinsa ya ce talaka ne ya taba jinya ta kuturta ya warke amma akwai ɗan ƙurinsa haka akwai sauran jinya ɗan kaɗan a ciki da warke sannan zai fito a cikin tawaga ta mutane za su fito da ƙasar sham za su yi faci gara za su yi kaza kaza duk manzo Allah ya gaya Umar ce in har Allah ya sa kun haɗu da shi ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka me za mu fahimta wannan ya kai matsayi ce Allah ya gafarta wa ne kuma Allah ya wa mutum amma malamai suka ce kun san mai kashe wannan matsayi biyayya ya wadatu masa kullum tana masa addu'a Allah ya daga da ka duniya da lahira tana masa addu'a tana masa fatan alkhairi to kai yanzu kana raye ka samu kuɗi ka samu dama ka samu duk ka jefar da uwarka ka jabar da ubanka suna cin abinci da kyar gidanka ana ta dana sha ba za ka yi ƙarshe mai kyau ba Allah daga ci eh kuma ka sani ba wuce ce ka ci bashi an ba ka bashi kuma za ka ba da bashi kuma za ka biya bashi eh mai cin bashi kana ɗan yaro iyayen da sun maka hidima bashi aka baka so ake in sun manyanta sai ka zo ka biya bashi kai ma ka dawo ka dinga musu hidima kai kuma za ka aiko wani kana bashi bashi to kai da haka ba bashi sai ka biya kuma kana bai wani wannan ba zai zo biya ka wallahi sai ka ji bikin cikin wannan abin da kai shi ma ga kawai zai gube ya bar tsohon wani zai tsaya wahala kawai haka kai iyayenka Allah da gaske so mu rungumi iyayenmu mazansu da matansu ɗaya mu kyautata musu duk wanda ya wannan zai zaɓi daraja sai abdullahi ɗan dan mas'ud bayan ya tambaye shi ce thumma ayyu yace sannan bayan biyayya ga iyaye sai menene ƙala sai annabi ce al jihadu fi Ya ce aiki na uku da ya fi soyuwa a wajen Allah shine jihadi don Allah ɗaga kalmar don Allah ɗaga kalmar Allah don Allah ya ce haddasa ne bihinna abdullahi da masu ya ce manzan Allah ne ya bani labarin waɗannan abubuwa cewa wani haka tun haka kunga jihadi yana daga cikin ayyuka da Allah ya fi so bayan sallah bayan kyautata wa iyaye to abinda Allah ya fi so shi ne jihadi da karkaki ainihin mai kokari wajen tafiyar da wannan addini idan kuɗi kake da shi ba da kuɗinka idan ilimi kake da shi ba da iliminka idan ƙarfi kake da shi ba da ƙarfinka duk abin da kake da shi wanda zai sa wannan addini ya ci gaba ka yi ƙoƙari ka bayar don kai ma ka nuna wa Allah cewa ka yi abin da Allah yake so na fatan fahimta hajjiyo an samu hadisi daga abu hurera ita kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul hajj ila yawmil qiyamah annabi yace wanda ya fita aikin hajji sai ya mutu akan hanya ko a hanyar su ta ko a hanyar su ta tafiya yace za a dinga rubuta masa ladan mai aikin hajji har zuwa ranar alkiyama eh wani yana da kuɗi ya iya biya aikin hajji ko Allah ya kare mu duk kuɗin da ka samu kana samun kuɗi ya kai wanda za a biya aikin hajji wallahi karkai wasa wanda ya samu kuɗi da zai je aikin hajji zuwa idan ya zo mutuwa sai ya nemi adawa da shi aka bula ɗan musu ɗan bazici ɗan ɗan bazici duk wanda Allah ya mallaka masa kuɗin da zai je aikin hajji ya ƙi ma zuwa a wani hadisi ce a mata sai ya mutu to mata ya bai hude ko ya bana sare ko ba mutu su ba Allah ce da ka kwakar wasa da irin waɗannan ayyuka da kasa ku dama ta abu ka yi shi sai ya ce wa man kharaja mu'tamiran fa mata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yawm al-qiyamah wanda ya fita a matsayin mutumin da zai je aikin umara sai ya mutu akan ya tafiya umara za a dinga rubuta masa ladan mai umara har zuwa ranar alkiyama sai ya ce mai wa man kharaja gaziyan wanda ya fita yana mai kai hari don daga kalman Allah fa mata sai ya mutu a akan hanyarsa balawu a jirgin gazi ta rubuta masa ladan mai kai hari ilayen yawmul har zuwa ranar alfiyar da yi kwa kar wasa da duk wata hanya da ake kiran jihadi ko gaya yanzu wanda jihadi ake shine ana zuwa garuruwa wa'azi to da kaji za a je ka je gyara niyyar ka ta fita wallahi dan Allah ya kaddara ka mutu akan hanyar. wallahi kayi mutuwar da tafiya ce ake idan ana wa'azi a wadan sura ne ko an gina guri za a gina islamiyya aka ce ku kawo kuɗi wannan don Allah ne ƙoƙari ne don Allah ka je ka sa kuɗin ki guri da aka ce zo ka ba da iliminka ka taimaka ka agaza ka yi gaggawa ka zo ka ba da ilimin kar ka zauna ba ka yi wani ta ka samu wannan lada ne mai girma dan adam zai samu ta ka karmi wasa abu umama albahiri shi ba karɓo mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an zo an tambaye manzon Allah rubutu ya zo a radalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda jamrat al'ula wani mutum a wajen jifan bango a aikin hajji wanda ake cewa jifan shekar a anan jamra na farkon nan sai tambaye manzon Allah ya ce ya rasulullahi ayyul jihadi afdal yace cikin dukkan jihadi wane ne mafi kici fasakata an annabi sai shiru bai ce musu kowa falam ra'al jamrata thaniya falam ma ra'a jamrata thaniya yayin da ya je kango na biyu sa'alahu sai saki tambayan annabi ayyul jihadi afdal fasakata annabi ya shiru bai ce musu kowa falam ma rama jamrata al-aqba yayin da yaje kango na karshe wa za a rijilahu fil garzati biyar uba sai ya sanya kafasa kan ainihin mai fangali na abin don ya hau ƙala sai annabi ce aina sa'ilu ina wannan mai tambayar yake ƙala ana ya rasulallah sai ce gani ya mangan ƙala ƙala sai ce masa jihadin da ya fi kowanne jihadi da kake tambaya ya ce kalmatul Haka. inda sultani aljair ka tsaya a gaban shugaban mugun shugaba da wani kalma ta gaskiya wannan shi ne mafificin jihadi eh ya irin shugabannin da muke yanzu ba sai a kira ka yanzu misali gwamna zai ce kai me za ka ce a kan abin da nake yi ya good why do you want eh yana kokari ita ce kalmatin haka na eh daga shugaban da ake ji shakkas bari ba ku misali gaban hajjaj bin yusuf a saqafi eh kusan tarihin sa kusan yadda ya ko an ce wata nan ya da a wani filin yaki kawai shi ya ga wani dattijo a kan hanya kishirwa tsada mai su sai ya ce masa ka ba mu ruwa mu sha mu da dattijo ya ce a akwai ruwa ku je ka musu ruwa mu sanyi suka a hajjaji gudu yusuf ya ta to wannan mutum ya taimake shi me ya kamata ya masa sai ya ce ya hasa da zai kawai sai sa kafa fage sa ya sai suka ce haɓa ya abin rumuni ya mutum zai muka wannan alheri ka ji daɗi don jin daɗin ka tambaye kana son me za ka masa karasa da za ka sai ka kashe shi sai ce ai ba ku da kira ai da duk kashe su ne zai shiga aljanna ko ka ku da eh ina ba kungan sun sun fara masa gaskiya a lokaci saboda ja'ircin ko ana jin tsoronsa amma anan sai suka jajirce suka ce ya zaki haka mutum ya taimake ka ka kashe shi sai ta saboda da'i na ji na gaba wani sakamakon da mazauna wanda ya wuce samu gidan aljanna sai na sa da kansa na ɗauke laifin bukan zaya shi zai shiga aljanna ko mu gane hikimar ma a judge bilus eh to buga haka to annabi an tambaye shi wani jihadi ne mafifici sai ya ce ka furta kalma ta gaskiya a gaban shugaba ja'ir wadda kowa ke jin tsoronsa sai ka faɗa masa gaskiya karka ji tsoro da ce ka yi abin da kake kaza da kaza da kaza da kaza ba da zai bane duk abin da zai baka yi baka ka ɗauka to annabi ya ce babu jihadin da ya fito ya ce ko kuka jihadi kala kala ne hawa ma ne ko da ku mu dage ku zo mutane masu kiyaye gaskiya da kwatanta gaskiya da yin gaskiya a cikin abubuwa na wajen wata da haka sannan ainihin ubari bin samit ya kira hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai jahidu fi lillah ci annabi ya ce ku yi kokari don Allah ku yi kokari don ɗaga kalman Allah sai ce fa jihada fi lillah domin jihadi don Allah babu abuwa don janna Ƙofa ce daga cikin ƙofofin gidan aljanna to in kana so ka ganka a kofa ta gidan aljanna to ka riƙe hidimar jihadi kofa ce ta shiga gidan aljanna yunjillahu Baraka wata ta'ala bihi min alhammi wal jamm yace kuma Allah wanda albarkarsa ta yawaita ya ɗaukaka yana tsayar da mutane daga ɓacin rai da bakin ciki wanda suka je filin jihadi duk wanda ya je filin jihadi Allah na yaya masa wannan da ku gashi jihadi don Allah wani abu ne mai karfi wanda ya kamata mu kokarin kiyaye shi kuma kar mu ɗauka wai jihadi sai ka ɗauki takobi kayan a'a a yanzu da muke ciki yanzu ka yi ƙoƙarin wayar da al'ummar kama ta san ina aka sa gaba wannan ma ka sa al'ummar ka ta gane wannan ma wani abu ne bari ba ku misali gwamnatin buhari da ta zo lokacin da aka rayu boda manyanmu na arewa ba zan ambaci suna ba ma akwai manya biyu su suka fito gidan rediyo suka yi ta magana ba haka ya kamata su yi ba me ya kamata su yi su yi rubutu su tura shugaban kasa da shawarwari da kawai sai ba su yi ba to wannan surutun da suka yi sun yi amfani da jahilcin mu ne don mu ɗauka sun mana ƙoƙari wallahi ba ƙoƙari suka mana idan mu mun waye wannan ba ƙoƙari suka yi ai idan ƙoƙari za su mana sai su rubuta musu a rubuce su gaya musu ga illolin da wannan abin ya ja ga kuma mafita da za a samar wa al'ummar mu da wannan shine sun taimake mu Ana fin o ba ku na ba ku wayo sai rubuta memo sai je ga shugaban kasa ya kai mai mahukun shugaban kasa kuma ya faɗi damuwar al'ummarsa a sanadiyar rigar kodar waye ya fi ƙoƙari ilimi ga amfani su kuma ilimi ya taimaki al'ummarsu to wannan ko wannan kawai shi kansa jihadi so hatta manyan mu za ku gani za su yi abu ke ku ɗauka sun taimake ku a ce a bayan da jahilcin ku ne ku za ku ga sun yi ƙoƙari ba ƙoƙari su ke Allah ne ba ƙoƙari ba ne ai wanda yake kokari shine zai samarwa sa mafita wanda hanyoyi za mu bi al'ummar mu su ne suke da koma baya ya kamata mu samarwa kanmu mafita yanzu ba magana ake ana talauci a yau to me ka talauci an yanke kudaden local government damu su ne gwamnati da take kusa da talaka yanzu an shugaban kasa mai ce zai dawo da kudaden nan mutanen arewa da suka san talauci ya yawa a arewa ya kamata su jajirce su da cewa wannan kuɗin ya dawo don me yasa rin ba ku misali da kawo da miliyan biyar ake kawo ta gulo kai a miliyan biyar ɗin su biya albashi mu ce miliyan ɗaya su yi overhead cost na miliyan ɗaya miliyan uku za ta rage ko za a yi kwangila ta dubu ɗari ɗari ta fi guda arba'in da wannan miliyan uku dubu hamsin dubu arba'in dubu sittin dubu saba'in sai a raba duk ƙananan 'yan siyasa wannan kuɗin sai zo ya yawo a cikin mutane sai ga talauci ba shi a cikin kuma ya kamata shugabannin musu su yi kokari su ga cewa wannan abun ya dawo saboda da shi ne za a rage talauci a tsakanin al'umma wannan duk faɗan da wuri ake da wannan ta'addancin da ake wallahi yana da alaƙa da socio economic problem da muke da su ina ba ta mutunta yawa to ya kamata shugabanninmu su taimaka mana su fito su ga cewa wannan abin an dawo da shi don zai rage zaman banza da talauci a tsakanin mutane lokacin da mutane suke da abin yi mutum ba zai daga yana ya gami za yi sannan in an dawo da kudaden su kuma wa'anda za Allah zai ba su shugabanci kan su yi tunanin aljihunsu su yi tunanin mai za su gina wanda zai samar da ayyukan yi a lokal government ɗin ba wai me za su yi ba saboda in ta gina mu ka hana ka ere ka ce talaka ne to talaka kuma zai zo ana kasa kewa Allah yi za ka wani yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula mu kokarin kiyayewa sai Allah ya ce يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم نعم فكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير wannan aya kamar yadda malamai suka faɗa suka ce ta da dalilin sauka wannan aya ta sauka ne akan wani munafiki wanda ke ce masa jullas ibn suwaid ibn samit shi jullas yana da ɗan matarsa ana kiran shi umair ɗan matar shi agola ne a gidan amma ya tarbiyyantar da shi uwarsa ta tarbiyyantar da shi amma ba san cewa shi jinnas munafiki bane an tafi yaƙi na tabuka a watar wayar aka ce yaƙin tabuka su kuma ba su je ba sai ya faɗa cewa ai duk abin da annabi yake faɗa kawai ƙarya ne ba kawai ba in ba haka ba da su sun fi jakuna sharri ka ba. ya faɗi kalmomi da miyagu wannan yaro yana ji shi kuma yaro ne mai imani ko mai tarbiya sai ya gaya masa ya ce baffana ina son ka fiye da biyar da kake tsammani kuma ka ta mu fiye da biyar da kake tsammani amma wannan abin da ka faɗa sai na faɗa wa annabi ya ce wallahi sai na faɗa wa annabi sai suka tafi suna zuwa gun annabi majalisa ta cika ga jullas a nan ga yaro a nan ga sauran sahabbai sai ya gaya manzo Allah ya ce ya faɗi abu kaza da abu kaza duk mutane su suke goyon bayan su ga ce ka duba yaro duk mutum ya zo ya ce mai kai maka tarbiyya ya maka komi ka zo ka masa shari a gaban annabi kaza kaza kaza kaza yaro ko gumi ya ko masa sai juya ya daga hannu yin addu'a Allah ka da ni amma sai kawai Allah ya saka da wannan aya ya saukar da ita don a nuna musu cewa shi Allah ya kafi abin da ya ko bai munafurci da shi za munafurci bai da ke ɗanɓa jullas aka Allah ya saukar da wannan aya ya ce ya halifu na billahi don a gaba annabi ya zo ya ta rantsuwa yana rantsuwa da Allah wallahi tallahi shi bai kuwar na magana ya ce yaro kawai zai mun shari kaza kaza kaza yaro ya ce shi ya ce ya tabbatar da girman Allah wannan ubansa ne amma ya faɗi wannan magana tun da gyatumarsa yake aure shi agola ne a ne eh ya ce gyatumarsa yake aure amma ya faɗi wannan magana kuma na ce masa ya tuba ya gyara ya ƙi karɓa duk abin da yaro ya faɗa shi ne ubangiji ya saukar da aya a kai da haka shi kenan da ya ƙi yadda shi ne sai Allah ya saukar da aya ce ya alifuna billahi za su suna rantsuwa da Allah ma kalu su ce kawai Allah yace wala kada kalu kalmatul kufr alhali sun faɗi kalmar ta kafirci wa kafaru ba da islami sun kafirta bayan musuluncinsu wa hammu bi ma lam sun ma himmatu da abin da ba su ainihin same shi ba ma'ana sun ce za su kashe annabi za su fitar da shi Allah ta halace wa ma naka mu'minu ko wa ma naka illa an aga na Allah ba su shirya wannan abun ba sai don Allah ya wadatar da su da manzon sa ko ya cikin faransa sai ce fa in yatubu yaku khairallah in suka tuba to wannan shi zama alkhairi a gare su ko gane Allah ya ce wa in yatawallaw in ko suka juya suka fito ba yu'adhibuhumullah Allah bai musu azaba azaban wata irin azaba alima mai raɗaɗi fi duniya a wannan duniya wal akhirati da lahira Allah ya ce wa malamun min nasiri wa malamun fil ardi ko ba su da wani a bayan kasan nan min waliyin wani macibinci wala nasir ko wani mataimaki da zai taimake su wannan bawan Allah sai ya tuba a gaban annabi shi dullas sai ya tuba da ya tuba abin da zai ba ku mamaki sai ya zo ya rungume wannan yaran ya ce a duniya ba wanda yake kaunar su irin wannan yaran kenan ya tsayar da shi daga wuta ya yi masa sanadiyar da zai shiga aljanna da ku ga kenan idan shi sa ake so in kuna da yara karku koya musu abu mummuna koya musu tarbiyya mai kyau in kuka ba su ilimi da tarbiyya mai kyau duk inda yaro zai tashi abu mai kyau zai kuture da ya kare mai ce charity begins at home duk wani abu mai kyau ga yaro ya ce da gidansu ya koya iyaye ne suke koya yara shi sa ai annabi ya ce ya leƙa cikin wuta sai ya ga da yawa ɗan wuta mata sun fi yawa ce wata mata sai ta yi ƙarfin mariki ce wani mai yara su lalla me ya sa mata suka fi yawa a wuta sai annabi ya ce mata yakfurnal asira kuna cewa zama mun namiji zai aure ki shekara 20 30 kuna tare da shi ranar da saɓani ya shiga tsakanin ke da ya ce ba ki taɓa ganin alkhairinsa ba yanzu zai yi zura shekara goma ma da mace ce ba ki taɓa mata alkhairi ba to saboda wannan butulci na biya ce da yawan za su shiga wuta sai ce na biyu kuma suna koyar da zage-zage da ashare-ashare a yara mun ga yaro ƙarme na ashar ba ubansa bin ya koya masa ya shi ubansa ya zauna da shi kowace za ta koya masa su kuga ku zauna da yara ku koya musu ladabi ku koya musu tarbiyya ku koya musu faɗan gaskiya da kiyaye gaskiya da jin tsoron kowa ya wajen faɗan gaskiya da yaro ya taso a haka wallahi ka gama musu tarbiyya kuma ka taimake shi buga wannan umar ɗin ya kamata a ce ya ji nauyin mijin uwarsa ko ya ce kana ƙaunata kana so amma abin da kai nan dole sai mun faɗa sai na faɗa a annabi kuma ya zai faɗa wa manzan Allah kuma Allah ya saukar da aya ya gaskata shi kuma shi mutumin da Allah ya nufe shi da shari'a sai ya gane yaron nan ba cutar sai ba asali ma kaunar sai yake aka ce sai zo canja masa zama na musulmi ko gun da yake ma yakan shi fida masa abu zauna ga shi dai a gatumar yaron yake aure amma in yaron ya zo sai shi fida masa abu ce ma haban da suwan wadda Allah ya ce ta ya ce ce mu a sanadiyar su kuka tarbiya na yara yana da kyau mu kula da shi shi sa nan malai ya ce ya halibul munafiquna billahi munafikai suna rantsuwa da Allah annahu ma an cewa su ba su fudi kai ba yasu ila rasul sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama cuta zuwa ga manzon Allah da kira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ila muslimina da zuwa kuma ga musulmi innahum lakadibun Allah yace lalle su makarata ne laqad qalu kalmatal kufri haqiqa sun faɗi kalmar kafirci wartadu kuma sun yi ridda biha da wannan kalma din anil islami da barin musulunci wa hawwalu al idrar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suke ta kokarin cutar da manzon Allah din da tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce kuma ma nakamu illa an Allah wa rasuluhu min qabli ay la lam Allah min zalik Allah ya ba su wannan damar ba bai samu wannan damar ba sai dai kawai don Allah ya waranta su ɗaya wa ma wajadu al munafiquna shay'an munafiqai ba su sami karba yu'ayyuna wanda za su aibata shi da shi wa yanqiduna wanda kuma za su yi zartar da shi illa anna Allah ta'ala tafaddala alai sai dai kawai don Allah ya yi farala akan su ne fa agnahum sai ya ba su wadata bima fataha ala nabihi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ya buɗe a bisa annabinsa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi min khairu na alkhairi wal baraka da albarka sai Allah ya ce fa in ya yaghfiran lahum idan za su tuba su dawo su gyara to shi fi zama alkhairi wa in yatawallu in ka suka juya Allah, to Allah zai musu azaba wace irin azaba azaban alimi azaba mai raɗaɗi fi duniya a wannan duniya wal akhirati lillahi ay fa in raja'u ha'ula al kuffar idan wa'ancan kafirai suka dawo suka tuba daga mummunan aikin da suke shine arju ne tuba idan aka ce wane ya tuba kamar aira ja'a ya dawo da ya saki hanya yanzu da ya tuba ya dawo kan hanya ka ce raja'a ila tariqil Mustapha ko ya da ya fi tafarki mai tsakiya shine da yace fa in raja'u ko fa in yarji'u haula idan wa'ancan kafirai suka dawo ilar imani zuwa ga imani wata kuma suka tuba fa huwa khairul lahu to yin hakan shi alkhairi wa in yuridu in suka kauda kai aw aw yastamru ko kuma suka ci gaba suka shuɗe ala halihim a bisa halin da suke yu'adhibuhum Allahu azaban muji'i Allah zai musu azaba azaban mai tsanani fi duniya a wannan duniya ala aidil mu'minina a bisa hannun mu'minai in an je filin sai Allah ya ba da dama a mu'minai su yaƙe su su ci nasara a kansu wa fil akhirati kuma a lahira Allah zai musu azaba binari jahannama da wutar jahannama Allah ya raba mu da ita Allah ya ce wa malahum fil fil ard ba su da wani majibinci a bayan ƙasa min waliyin wani majibinci wala nasir ko wala nasir ko wani mataimaki ai mala ya ce walaysa lahum munqidh ba wani wanda zai iya kubutar da su yanqidhum wanda zai kubutar da su wala nasir ba wani mai taimako ya dafa wa annu su'ul azab wanda zai ingije musu wannan mummunar azaba shi kun ga munafurci ba ƙaramin aiwo bane a mutum musulmi za ka ɗan uwa mu nesance shi mu nesanci munafurci kuma karka dinga nan uwa akan abin da bai a nan akwai hukunce hukunce da yawa da ya kamata wata da farko hukuncin rantsuwa yin ta da kuma da mai ake rantsewa sannan ya za ka yi ka rantsewa sannan an kai rantsuwa baka cika ba ba yake kanka da sauran abubuwa ya kamata musulmi ya san wa'annan kana musulmi kar ko cikin rantsuwa yar kai rantsuwa ta gas akwai rantsuwa da take halakar da mai shi akwai rantsuwa wanda in kai babu ƙauri'a duk irin wa'annan ya kamata musulmi ya san su don ya fitar da kansa idan alkiyama ta tsaya dan duk wannan abin da muke yi wallahi ɗan uwa ba ko mutum yake yi wa ba kansa ba sai dai yaya za a yi tukun kubuta ɗin alkiyama ta duk ya wannan abin shi yaya za a yi mu kubuta ɗin alkiyama ta to wallahi kuka cire wannan hau ba wani amfanin Amfanin amfaninsa shi ne ka gyara don ka kubuta ɗin alkiyama ta to so da wannan duniya ne duk abin in wahala kake ciki ma za ka mutu idan ka mutu a duniya wahalar ta ƙare na wajen fahimta amma a lahira rayuwa ce sarmadiyya in a daɗi kake kana nan a daɗi har abada in a wuya kake kana nan a wuya har abada don annabi ya tabbatar mana da wannan hadisi ingantacce mun sha karanta wannan hadisi ko hadisi ruwa a a gugurera ya ce ranar alkiyama yi wuta bi kaba bi bilmoti alahai ake kawashi za a zo da mutuwa a siffar rago fatu kahu bainal jannati wannan ta ja tsaye da tsakanin gidan wuta da aljanna sai a kira yan aljanna sai ce ya aljanna hal ta'rifuna hadha tambaye su kun san wannan manzo ya ce fa shar'ibun wa yanzurun wa na na'am hadha al sai su wayo su duba su kalla ce eh, wannan ita ce mutuwa Wai yuqalu ya ahlan nar ya ku yan wuta hal ta'rifuna hadha kun san wannan فيشترئبون وينظرون ويقولون sai su الموت su duba ستوبة ce wannan shi ne mutuwa. wanda Allah ce fa yi umaru fa duba sai umarni ita mutuwar ma sai a yanka ta a rana na ƙarshe ya ƙare ko idan aka yanki mutuwar abubuwar wuraren ce manzo Allah sai ce ya Allah sai Allah ya ce a ce wa ‘yan aljanna ya ahlul jannati khuludun fala ya ku ‘yan aljanna ku shiga cikin aljanna babu mutuwa a abada wa ya alamna nar khuludun ya ku ƴan wuta kuma ku shiga ba wuta har abada abubuwan rike sun matala sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi karanta wata aya wa anzirni yawmal hasrat in qudiya al-amru fa hum fi gablatin fa hum la yu'minun sai Allah ya karanta manzo Allah ya karanta wannan aya ce kai musu gargadi nan hasara ranar da za a yi hukunci mutane suna cikin rafkanuwa ba su gane ba ba su sani ba kowa an masa hukunci dan wuta ya shiga dan aljanna ya shiga aljanna Allah ya dace da mu Ina ga saboda lokaci sai mu tsaya akan wannan aya Allah ya kama gobe sai mu tashi akan aya ta 75 abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada da ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta mini zama na almajiri ne da haka akwai malama sai su gyara mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum malam wannan tana neman a sanya ta a cikin addu'a ne Allah ya <clears throat> tace dan Allah malam ina neman addu'ar ku Allah ya Allah ya zaba min mafi alkai Allah ya zaba min miji mafi alkai eh Allah ya zaba min da saurayin da bana son sa amma mahaifana suna son sa eh sai ta hakuri ko eh kuma ta yi addu'a don ta yaƙuri ta yi addu'a manzala ya ba ta tabbace ce man a wadda lillahi awadullahu khairan in ta bi abin don Allah ta bi don ta yi iyayen ta biyayya sai Allah ya sa albarka ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali ina ba don ganta ko zama abin da muke mantawa ba ma tuna cewa bin iyaye bin Allah eh manzo ya ce ridal fi ridal walidai yaddar Allah tana cikin yaddar iyayenka idan iyayenka suka yadda da sai Allah yadda da to in kike musu biyayya sai Allah yadda da ke sai auren ke zo mai albarka da ka ki hakuri ki iyayenki biyayya shi fi sauki Allah zai albarkaci auren ki ki zama kin samu zuriyar da ba ki zama mamaki ba sai an yabe ta duk duniya ba ma iya Najeriya ba eh ai albarka ne kai baka san wa zaka aiba ba ne yawa da haka baka shi sa ɗa ba a ba a kinsa baka san wani ɗa za ka haifa ba mhm. assalamu alaikum ne ta bi ma wannan addu'a take ne wata tana cewa don Allah malam ina neman addu'ar ku Allah ya azurta ni da miji na gari Allah ya ba samun mazaje da suke zuwa neman aure na amma ban yarda da da su ba eh Allah ya kawo miki miji na gari ke ma kuma Allah san ki zama ta gari ko yawa bakin ki zama shi fita ne a kuma shi na gari kin ga akwai akiya ce ko ba haka ba shi ma yadda yake addu'a haka yake addu'a haka wata addu'a da tafi karfi da za ta wuce ran ta kawai yanzu. faɗi mu jimara wataƙila wanda ya rubuta da zai ce malam menene hukuncin wanda ya yi sujada yayin da aka sha shi kenan ka san me yake ne eh? me hukuncin wanda ya sujada yayin da aka sha kwallo abin da aka kaddara ke rubu eh yawa wannan ba da zai bane ana sujada ne abin da ya faranta maka rai in ya dauka kwallo na daga cikin abin da ya faranta masa rai ya gode Allah shi shikenan na wajen bayyana yawa amma dai ba ya umarni da ya je wannan abin ba yana yin sujudu shukur ne a wuraren da suke masu albarka masu amfani Allah ya datar da mu Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man